الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كله الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا تجمع ترى جوات الرجب ألف كدري حدود أربعين دقو wace دي daidai da جوات فبراير شكرا تدبو بيو دعشرين دبيو muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufin sa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi olowul himma wato maɗaukakiyar himma littafin da ɗaya daga cikin manyan marubutan malamai a sheikh muhammad bin ahmad bin ismail al-muqaddam ya rubuta wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin bilal ibn rabah radiyallahu an wanda ke kan titin community bank road a cikin anguwar sanusi crp junction karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya satin da ya wuce mun kwana a shafi na 238 darasi na 16 daidai malam ya mana bayani akan at-tarjuman abu muhammad abdullahi tarjuman rahimahullah irin yadda ya jajirce ya yi tsayuwa irin na mai dakan turmi kuma mun ji yadda ya kwashe tsakanin shi da ainihin pasto na clau martin wato shi pasto ya mushi wasiya ko wasu wasicci da cewa ka bar wannan gari ka tabbatu akan musulunci musulunci shi ne addini na gaskiya amma abin da ya sa shi ba zai iya barin shi ba saboda ya tsufa a cikin wannan yanayi sannan ga daula ga shi ga jin daɗi kuma shi kanshi inda zai ce ya musulunta to mabiyan shi ba za su bashi ba ana fahimta to shi dai Allah subhanahu ta'ala ya shirye shi ya rabu da faso suka rabu ya musulunta kuma ya mutu akan musulunci to yau insha Allah za mu tashi a darasi na 61 shafi na 239 ulu himmatil akh malam zai mana bayani akan himma ko madaukakiyar himma irin ta ɗan uwa a rahma bortomo sunan shi rahma bortomo wato fi bahtihi anil aniddin alhaq wurin binciken shi ya gano addinin gaskiya kullum mai bincike sai dai al'amarin shi ya tsawo amma yakan miƙe tafi daidai saboda ƙur'ani shi ya ɗora mu akan haka ya ayyuhan ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin duk mutumin da zai dinga bincike akan al'amura to ba mamaki tafiyar za ta ɗanyi tsawo amma kuma za ka dinga ganin al'amuransa a miƙe suke saɓanin mutumin da zai rungumi abu ba bincike tsaye a kansa za ka ga ba zai dinga rabuwa da kurakurai ba ana fahimta malai ce innahu rajulun yantasibu ila ab holande shi wannan da za mu yi magana a kansa wani ɗan uwa ne wanda babansa mutumin holland ne wa ummin indonesia da kuma mahaifiya 'yar ƙasar indonesia min madinati ambon daga wata ƙasa ko yanki da ake kiran shi ambon alwaƙi'a fi jaziratin tsagera wacce take tsaye a cikin wani ƙaramin tsibiri fi aqsa shark a cikin arewa wato maso gabas min juzir indonesia daga cikin tsibiran ƙasan indonesia christianity كريستيانيتي dinul maurus shi ne addinin da ya gada le'osratihi aban an jad wanda babansa ya gada daga wurin kakarsa wato babansa ya gada wurin baban shi kenan shi jika ne ya gaji haka wurin ubansa da kuma kakansa ne addinin da ya gada kena jadduhu qissitan kakansa ya kasance reverend ne yantami ila mazhab al-prostat eh, prostanat wato yana bin mazhaba irin ta prostanat wa kana abuhu aidan qissita shi ma babansa kuma har wa yau ya kasance reverend ne ala mazhab banti costa wato pentecostin kenan suke kiranta shi kuma babansa inda ya kasance kenan wato ta ko ya gaji christianity wa kanat walidatuhu mahaifiyarsa ita kuma ta kasance muallimatanil injila lin nisa ita ke koya wa matan zumuntan coci wato bible kaga ta ko ina christianity ya dabaibaye shi ama huwa nafsu amma shi karan kansa faƙad kana qistan shi ma ɗin ya kasance rabran ne ya gada wurin babansa kakansa mahaifiyarsa wa ra'isan kuma ya kasance shugaba ne littafshir na missionary fika nisatin wato a cikin wani coci mai suna betel injil eh, sunan cocin nasu kenan betel injil sento bethel injil sento sunan ainihin cocin da yake kenan wa kadi qala wa huwa yahki sababa islam shi ya faɗa ya ba da labarin kansa wato yana bayanin dalilin da ya sa ya musulunta lam yahtur bi bali bai taɓa bijiro wa tunanina ba in ji shi Walaule li lahzatin wahida ko da na minti guda ɗaya ne tak an akuna min al-muslimin wai ni in kasance daga cikin musulmai in innani mundu nu'umati al-fari domin ni in ji shi tun fitowar ƙumbuna na ana fahimta talaqaitu ta'alima min walidi na karbi ilimi daga wurin mahaifina allazi kana yaqulu li da'iman wanda shi mahaifin nawa har kullum abin da yake gaya mani inna muhammadan rajulun badawi wai annabi muhammad sallam iyadan billah mutumin ƙauye ne wato in bacin karatu waɗannan kalmomi suna da girma ƙwarai saharawi mutumin sahara laisa lahu ilm da karatu wala diraya ba shi kuma da sani wala ƙara wa annahu ummi sannan baya karatu kuma shi wato bai san karatu ba bai san rubutu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakaza allamani abi haka nan mahaifina ya sanar da ni bal aksaru min kai abin da ya ɗaran ma haka yawa ma faƙari karatu lil professor a doctor na karanci littafin wani professor doctor ne recall thee al-nasrani wato recall thee kirista ne alfirinsi mutumin france yace na karanta kaulahu magana safi kitabin lahu a wani littafi nasa bi anna muhammadan wai cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulun dajjal wato in an ce dajjal a rarabci shine makayaci iyadan billah wato wani mutum ne wanda yakan faɗi magana ba daidai ba yaskuru fi darki tasi'i minan nar wai yana zaune a cikin can kasar wuta ta tara don akwai darajat akwai darakat in an ce daraja shine sama ana fahimta in kuma an ce darakat shine can kasa innal munafiqina fi darki can kasa kenan dan kuma ce lahum darajatul ula suna da daraja madaukakiya don haka ya billah wai shi yana can cikin wuta ta tara So, wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake bambanta kiristoci da yahudawa irin wannan karatu su yahudawa abin da suke karantar da yaran su kenan shi yasa zaka ga yana da wahala ba yahuda ya musulunta saboda a cikin zuciyarsa babu wani mutum ɗan adam sahihi in ba ba yahude ba har ma yana daga cikin wato sifru takwin wani littafi nasu cewa idan ka zalunci wanda ba yahude ba ibada ce amma zaluntan ba yahude dan uwan mutum to wannan shine laifi saba ma Allah subhanahu wataala amma in zaka zalunci wani wanda ba kai ba to wannan ibada ce saboda ka zalunci dan kariya ka zalunci kare duk wannan yana rubuce a cikin littafansu to su i'tiqadin su ba ma irin su bare su bi shi amma kiristoci suna da ɗan sauƙi la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan gashi na zuwa ƙarshen aya wa annahum la yastakbirun ba su girman kai bincike suka yi bincike suka yi bincike Allah ya so su da shiriya kuma suna suna sau da yawa ina ba da labarin wani mutumin mutumin inyamuri ne mutumin kudu ma haɗu da shi a camp lokacin da nake service 2000 a minafaiko sai ya zo wato kun san yadda ake zama platin ɗin nan ba wani doka ba oda za ka iya ganin mutum mai kwabe tsirara in kun abin da ya ce we are all men dukkan mu maza ne ba wani abu da tashi hankali shi ta'adar da ya dinga yi kenan to sai zama da tattare da shi akwai wani yaron barna nake ji ko sunan shi muhammadul habib idan shi kadai ne mai kallon alƙibla kuma shi yake wanke damtse a cikin wannan filatin ɗin nasu da haka shi sai kwabe kawai in ya ce a kai ya abin da sai ce a kai ya dukan maza ne mai wani abu ba ciki kaza kaza kaza za to mu ba haka addinin mai kanta da mu to ana nan ana nan dai dinga bin sa ya ce shi yana so ya anshi musulunci ni nake ba da sallah a masallaci suka zo da shi yace to wallahi komai dai idan Allah ya shiryo shi mutum ba shi da zai tsire masa yace ya so ya zo ainihin sabis farkon appointment da ya samu wato da aka yi calling up sai zamana cewa ya samu zamfara a lokacin kuma an zo an yi implementing shari'a maman shi ta dinga kuka ta ce ina Aishi gaba ɗaya ma ba zai tafi north ba gaba ɗaya aka zo bai tafi ba next year ya sake samun zamfara da <laughs> ce ai wai da ya tafi service ma ma zamfara in particular gara a ce ya abin gama ya rasa ma karatun da ya tafi abin ga to ana nan ana nan third year sai ya sami ainihin kano ya ce a'a to in dai ma ya za a yi ya za a yi sai ya tafi north in to a transferin nashi zuwa mina dan su ne suke da less cases haka amma a ce kano cikin ko abin nan ya shiga ciki ba za ta yi da wannan ba <laughs> ana fahimtar magana to shi kenan kuma yana ɗaya daga cikin abin da ake karantar da su irin wannan karatu cewa masu wanke dantsin su kalli alkimla wasu mutane ne talakawa gajiyayyu ba ku gansu ba mabarata a cikin makafi suke a cikin kutare suke kaza irin dai waɗannan karatuka to da ya zo Allah ya haɗa shi da wancan bawan Allah suka zo dai aka ja shi yace to shi taimako da ya samu da tsayuwa da tausayi da kulawa bai ma samu irin wannan abu a cikin jama'a shi ba da haka wannan al'amari sai ja ra'ayinsa zuwa ga musulunci ya anshi musulunci har muka bar kam da shi muke sallah a wannan lokaci to dan abu kaɗan yana iya jan mutum zuwa ga shari'a sannan abu kaɗan Allah ya tsare yana iya jan mutum zuwa ga bata shi yasa kullum sai ka nemi taimakon Allah subhanahu ta'ala akan ya tabbatar da kai dauman akan shari'a malaki hakaza kanat tusaqul muftarayati tusaqul muftarayatul kathira hakan nan ake kawo ƙaryace-ƙaryace masu yawa da tashwihi domin ɓata shakhsiyyatin rasul sifa ko zatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tun wannan lokaci in ji shi wannan malami takawanat ladayya fikra maglota sai wani tunani na kuskure ya tattaru a cikin kwakwalwata in ji malam rasasha tabbatacciya ne ila rabbil islam wacce take tunkuɗa ni zuwa ga kin musulunci kawai na ji ban san musulunci ban san musulmai saboda wannan tunanin nuka da aka dasa a cikin kwakwalwarta. wa adam ittikhadhi dinan li kuma ya zama ni ban taɓa tunanin riki musulunci ya zame mani addini ba sun ya sannan sai ci gaba da cewa alwaƙi aukakkiyar magana annahu lam yakun min ahdafi bai taɓa zamewa daga cikin <clears throat> manufata ba bai alin min al'ahwal kai da ɗai daga cikin halayya an abhasa an dinin islam wai ma in zauna in ce zan yi bincike game da abin da ya shafi musulunci ni ban taba yi ba bai ma kuma zo tunani ba saboda shi an riga an bashi idea kawai an ce mishi musulunci ba addini bane walakin ni sai dai ni dinnan kana yahduni da'iman dafi sai dai ko da yaushe akwai dalilin da yakan tunkuɗa ni yakan ingiza ni li an ahtadiya ila alhaq wato in shiri zuwa ga gaskiya walakin amma sai dai limaza kuntu abhasu anil haqq al majhul menene yasa na kasance ina binciken wata batacciyar gaskiya wacce ban ta ba walimaza taraktu dini me yasa na bar addini na inji shi ragma annani duk da kasantoni dinnan, kuntu a kuntu atamatta'u fihi na kasance ina jin daɗi a cikin wannan addini bi makanatin marmuka, da wani matsayi maɗaukaki bai na ƙaumi tsakankanin mutane na dama ka san abin da yake jari hujja ce don mutumin da ɗan taka matsayi tarerayen shi ake yi a tabinsa a bashi barasa a haɗa shi da mata a tara mashi tallafi shekarar da ta wuce ba ku ji an dakatar da wasu fastoci kusan mutum arba'in da biyu ne ko da biyar ba dalili saboda wai ba su generating revenue yadda ya kamata ba ku taɓa jina magana ba Eh, lafiya ne abin da ya faru shekarar da ta wuce su kusan cocina arba'in da biyu ko da biyar aka dakatar da shugaban yace duk su dakata saboda abin da ake anticipating ake da tsammanin su dinga kawowa is terribly bad abin ya lalace don haka kawai su dakata they are not equal to the task ba za su iya ba to kaga abin dama haka yake kawai dan juma ne da dan jimai ana fahimta eh, hannun hagu yake wanke na dama to don haka za ga ana ta tarerayen ka a yi kaza a yi kaza yake yana hutawa da matsayi mai girma haisu kuntu ra'isa tafshirin masihai fil kanisa yace shine chairman na da'awan christianity a cikin coci shine chairman. to kaga an ce chairman kana da allowances duk wani trip da za a yi akwai abinan DTA da za a baka da sauransu duk da wasu ɗawainiya za a yanke maka wa kuntu ahya yace na kasance ina rayuwa bina'an ala zalik gini akan haka kasantuwansa na ciyaman hayatan ina rayuwa wata rayuwa kulluha rafahiya dukkaninta hutu ne wa yusrun da kuma sauki babu tsanani a cikinta idan to yanzu limadha ikhtartu al-islam menene yasa na zabi musulunci ya zame mani addini in jisa laqad bada'at al-qissatu ala an yace labari na da kuma musulunci na ya faru ne gashi kamar haka fi yaumin min al-ayyam a cikin wata rana daga cikin ranuka arsalat ne qiyadatul kanisa lil qiyam wato jagorancin church sun aike ni in ji shi domin in tsayo bi a'malin tabshiriya in tafi in yada bushara wato missionaries limuddati salatati ayyamin wa layaliha fi mintaqa wato na tsawon kwanaki uku da darurukan su a wata gunduma aka ce in je in kira mutanen wannan wurin zuwa ga bishara har na tsawon kwana uku daire sunan wannan yanki kenan daire allati tab'udu an asima maidan wato wacce tana da ɗan nisa daga capital ainihin capital alwaqi'a wacce take tsaye fi shamali jazira sumatra wato wata take arewacin tsibirin sumatra bid'a mi'ad wato yan mm, kilometers ɗaruruka ne minal kilometers na daga kin kilometers wato ɗaruruka ne ba su kai dubbai ba walamma intahaitu min a'mali tafshiri wa da'wa a lokacin da na ƙarƙare ayyuka na bishara da kuma kira in ji shi awaitu ila dari mas'ulil kanisati fi zalikal mintaqa sai na koma zuwa ga gidan wato abin nan ma'aikacin coci wanda alhakin coci yake a wurinsa a wannan gunduma yace sai na koma wurinsa wa kuntu fi intighari wusuli sayyaratin na kasance ina cikin dako da jiran mota nan tankulu ni ko menene akwai nuna tsakanin kafin da ta'un ko babu wurin ku akwai ko to mu mu gyara saboda kalma a yadda take ba za ta karantu ba da haka tankulu ni mu sai mu gyara namu na kasance ina dakon giran mota da za ta kiratantar da ni ma'ana ta ɗauke ni ila mawqa'in amali zuwa ga wurin aiki an ga wurin ko wa idza bi rajulin yatlu alaina faja sai ga wani mutum kawai cikin bazata kawai sai ya bullo mana laqad kana mualliman lilqur'an shi wannan mutum ya kasance malami alqur'ani wa huwa ma yusamma fi indonesia mutawwi' fil shi ake kiran shi mutawwi' a cikin zaure na ainihin indonesia suna ce da shi mufawwi kama a ce malamin zaure ana wa huwa al-madrasa al wata makaranta ce karama allati tu'allamu ko yu'allamu al wanda yake a cikin ta ake karantar da al sai ga mutumin nan yazo laqad kana ar-rajulu mulfitan lil anzar shi wannan mutum da yazo ya kasance ya jawo gannai zuwa gare shi abin a kalle shi ne kana na haifar jism ya kasance siriri ne mai ɗan ƙaramin jiki daqiqal ud mai ɗan gwangwalan ƙafafu wato sandunan ƙaurinsa ba su da kauri firara ne yartadi kofiyatan za yana sanye da jallabiya fara baliya tsohuwa khaliqa ya gagga walibasan yana sanye da tufafi qad tabaddala launuhu launinsa ya canza min kasratil isti'mal saboda yawan amfani da shi ma'ana ya kode hatta inna na'lahu kai har ma takalminsa in ka kalla in ji malamin nan kana marbutan bi aslak ya kasance daure yake da ainihin waya jam'u silk ya daddaure da waya li shiddati qidami saboda tsananin tsufansa اقترب رجل مني shi wancan mutum malamin qur'ani sai ya kusanto daga gare ni wa ba da an badalani ta'ayya a lokacin da ya mani misayan gaisuwa badarani bi su'ali at-tali sai ya hanzarce ni da wannan tambaya wacce take tafi wa kana su'alan arabiyyan min nau'i ko gariban min nau'i wato tambayar ta kasance ita karan kanta tambayar a wato bakuwa ce gare ni zaune take da bakuntanta kawai sai ce laƙade zakarta fi adishin. haƙiƙa ka bato a cikin maganganunka kai reverend an na isa almasiha ila kake isa alaihi salatu wasalam kake allah ne dalilu daliluka ala uluhiyyati don allah ne kake da shi na dalili akan allantakan annabi isa alaihi salatu wasalam ya kai reverend fa sai na ce da shi domin ka san mai abun faɗa dama bai kamata a ce ya yi faɗa ba kuma shi mai baɗi shi ke talla ya ce shi amma mai zuma har sallama ake a ce ba mu <laughs> ana fahimta da haka da jin wannan sai ce fa lahu sai na ce da shi sawa'un akana hunaka dalilun amla kai daidai ne ko ma akwai hujja ko ma babu dalili fal'amur amru la yahummuk al'amarin bai shafe ka ba ba ruwanka da wannan tambaya me yana ka na tambaya ko akwai dalili ko ba dalili ba matsala ka bace in shi ita faltu min in kana so kai imani ka an shi bushara wa in shi ita ko in ka so ka kafirce to dama akan me ake to tun da ya abu ya koma tarzoma da ya mutsi wa huna adara rajul zaharahu li anan ne mutum ya jura mani baya Wansaraf yayi ya tafiyarsa walakin al'amura lam yantahi inda hadha al-had sai dai al'amarin in ji malam yace bai kare a wannan matsayi ba ko iyaka ba faqad akhastu ufakkir ni sai na fara tunani fi qararati nafsi a can cikin zuciyata wa aqulu ina cewa hayhata hayhata an yadkhula hadha ar-rajul al-janna wannan mutum da yazo ya min irin wannan karan tsaye ya mani irin wannan tambaya ya nisanta ya nisanta ya shiga aljanna ba zai shiga aljanna ba لأنها مخصصة فقط لمن يؤمن بألوهية المسيح فعاد domin ita aljanna an keɓe wanda kawai ya yarda da allantakan annabi isa ne ya zambilla hakaza kuntu a saƙi haka na kasance ina kudurtawa ana za ka a wanke lokacin jazima ina mai yanke tunani akan wannan aƙida haka take kuma gaskiya walakin sai dai indama uttu ila baiti a lokacin da na koma gidana wajattu anna sautar rajuli yujaljilu fi ru'i sai na samu sautin wannan mutum yana bugu wato vibrating a cikin raina ana fahimta yana mani ƙararrawa a cikin raina waya dukko bi kowatin fi asma'i yana bugu kwankwatsa da ƙarfi a cikin kunnuwana mimma dafa'atni ila ruju' ila kutubil injil shine dalilin da ya maida ni cikin littattafai na injila bible bahsan an aljawab sahih ala su'ali ina mai binciken ansa nagartacciya akan wato tambayarsa saboda ai ban bashi ansa ba kawai na mai da abin ya mutsi ne da hayaniya shi kuma ya gaba zai iya ba ya juya ya tafi ya ce to ni yanzu sai na ji abin na mana ringin a cikin kwakwalwa sai na koma cikin bible ina so in gano mecece sahihiyar amsar wannan tambaya wa ma'alum sananne ne a wurin mu ko a wurin su su kiristoci in jisa anna hunaka arba'ata anajila mukhtalifa akwai bible guda hudu mabambanta ahaduha bi matta Bible na farko rubutun matani, ne wal'akar marik na biyu marcus yadda su suke kiransa wasfalis naku luka warrabe injili yohana akwai Bible na yohana ana fahimta mabambanta habihi tasmiyat duka waɗannan sunaye injimalan ukhidhat li mu'allifi kullin minha an same ta ne ga marubucin kowane bible misali yanzu kama abin da ake gaya mana sunan watanni nan january february ba wasu manyan yahudawa ba ne ana fahimta to shi ma bible ɗin yan kaji an ce luka luka ne ya rubuta yan kaji an ce matta rubutun matta ne yan kaji an ce marcos marcos shi ya rubuta yan kaji an ce yohana rubutun yohana ne ana fahimta sai malam ya ce ai annal anajil al-arba'a wato waɗannan baibulola guda hudu al-mashhura shahararru hiya min sun'il bashar wato su sun kasance sana'a ce ta bil'adama bil'adama ce yayi ana ku fahimta malamai wa hadha gharibun jiddan wannan wato abu ne ba kokore in ji malam in an ce bible na yohana kenan yohana shi ya rubuta ba rubutun Allah bane in an ce markus eh, cocin abin nan bible din markus a ah, to markus ke zo na ya tsara kenan to ba na Allah bane kenan ana fahimta don haka sai ce waje an jawab a eh, sun masa'altu nafsi sannan sai na tambayi kaina hal hunaka qur'anun bi nafsin mukhtalifatin min su'il bashar shin akwai qur'ani da rubutu mabambanta wanda na bil ne ba ku fahimci tambayan ba shin akwai wani ƙur'ani wanda za a ce a yau wannan ƙur'anin na kamis ne sannan kuma a ce wancan qur'an na sa'id wancan kuma a ce na muhammad kowanne mabambanta babu shi qur'anin da ke najeriya shi ke misra shi ke saudiya shi ke siriya shi ke yaman shi ke turkiya shi ke pakistan afghanistan tataristan dagestan turkmenistan duk inda ka tafi gaba ɗaya kishan duk za ka samu ƙur'anin da ke nan yadda ake karanta shi haka ake karanta ake to amma su wato bible ɗin yohana daban ne da na marcus daban ne da na matta daban ne da na yohana kuna fahimta sai ce to sai na ga kawai waje anil jawabun labi la mafarra sai amsar da ba yadda za a yi in guje mata sai ta zo mani wa huwa ita ce bai la yujad a tabi'ance ba wani qur'ani da zata ji ce wannan qur'anin khamis sai wancan na sa'id wannan na muhammad babu shi kenan qur'ani menene abu ɗaya ne fa hadhihi kutub to waɗannan littattafai dinnan wa ba'd ar-rasail al-ukhra da kuma wasu 'yan rubuce-rubuce template hiya faqat masdar wato shi kawai wani abu ne mafita ta'alimi diyanatul masihiyyatil mu'tamada su ne ainihin abubuwan da ake karantar da kiristiyaniti waɗanda aka dogara a kansu ko aka dogara da su wa khastu adrusul anajil al arba malaiki yace tun fa da tambayan da wancan ya fa ni ban natsu ba kai sai bincike ta sai naga to ni da ina reference ina faso ma ni jahili ne don haka sai na fara bincike ina karatun waɗannan bibles ɗin guda hudu fa ma za wajen to me na samu hada injilu matta wannan shine ainihin bible na matta ana fahimta ماذا يقول عن المسيح عيسى عليه السلام me matta ke cewa game da annabi Isa alaihi salatu wassalam innana naqra'u fihi ma yal yake mu a lokacin da yake Kirista? ga abin da suke karantawa abin da zai zo inna isa masiha lalle annabi isa yantasibu ila ibrahima wa ila dawud yana da dangantaka zuwa ga annabi ibrahim da kuma annabi dawud shi wane ne annabi isa ana fahimta yana da dangantaka da annabi ibrahim yana da dangantaka da annabi dawud ila akhiri wannan an ka koma cikin bible na matta za ka same shi a sura ta ɗaya aya ta ɗaya idan kenan man huwa isa annabi isa ɗin waye shi alaihi salatu wasalam alaysa min bani bashar shin ashe kenan shi ba bil adama bane in kace khamis sa'id ne ya haife shi ko da ne yake ga waye sa'id to in har ya zamana sa'id bil adama ne to shi ma wanda ya haifa menene in ko da aljani ne abin da ya fa menene to ma'anar maganin kenan in dai annabi Isa alaihi salatu wassalam yana da jibinta da annabi Ibrahim da kuma annabi Dawud alaihi salatu wassalam to shi ke nan ba bil adama bane na'am idan fa huwa insan eh to kenan mutum ne wa hada injilu luka, wannan bible ne na luka yaqulu yana cewa wa yamliku ala baiti yaquba ila al abad shi annabi isa da ƙasan da suka fito daga annabi yaqub za su mallaki gidan har abada wala yakunu li mulkihi nihaya sannan mulkin su ba zai zamo wato yana da ƙarshe ba ba zai gushe ba wa hadha injilu mark yaqul wannan bible ɗin markus ne yana cewa hadihi silsilatun min nasab isa al-masih ibn Allah wannan ita ce sarƙa ko kaca ko jeren giyan dangantakar annabi isa iyazan billah dan Allah a wurinsu ana fahimta wa akhiran a ƙarshen magana maza ya ƙulu injilu yohana an isa al-masih alaihi salam menene bible ɗin yohana yake cewa game da annabi isa alaihi salam innahu ya bible ɗin yohana yana cewa kanal kalima annabi isa ya kasance kalma ce mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu wa ummuhu siddiqa inma amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun ana fahimta to ya kasance kalma ce ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al-haqq إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ده هكي هكذا في كلمة وكان الكلمة عند الله فننكم ويسي كتنشي كلمة أورين الله سبحانه وتعالى وكان وكان كلمة الله فيكما كلام كانت كما يكتنشي كلمة الله سبحانه وتعالى وأن هنا تكين يوحنا sura ta ɗaya aya ta ɗaya wa ma'ana hadha nas ma'anan wannan nasi huwa fil bad'i kana al masih a farkon fari ya kasance annabi Isa ne wal inda Allah shi kuma annabi Isa sai ya kasance a wurin subhanahu wa ta'ala wal masihu sannan kuma sai ya rikide kuma huwa Allah sai ya koma ya zame Allah ana fahimta qultu li nafsi sai na cewa kaina idan hunaka khilafun daris baina hadhihi al-kutub arbaa akwai wani saɓani bayyananne tsakankanin littattafan nan guda hudu na Markus da na Matta da na Luka da na Yohana ana fahimta haula zatin, masiha Isa alaihi salam wato game da zatin annabi Isa shi kan sama. akwai bambanci tsakanin littafan nan a huwa insan shin wai shi mutum ne am ibnullah ko ko yake ga Allah ya zambilla au malak ko ko mala'ika ne am huwa Allah kai ko ma shi ne Allah ma ya zambilla kaga akwai cin karo tsakankanin littattafan laqad ashkala alayya zalik wannan abu sai ya rikice mani walam a'thur lahu ala jawab ban sami amsarsa ba wa huna uhibbu an as'ala ikhwanin nasara in ji shi shi malam yace anan yana so ya tambayi yan uwansa kiristoci hal yujadu fil qur'an al karim tanaqudun bayna ayatin wa shin ana samun tubka da warwara a cikin alqur'ani tsakanin wata aya da wata ka taba ji a dukkanin ƙur'ani, wani wuri an ce Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah wani wurin kuma ka ji an ambaci wani abu daban babu shi to amma su a wurin su gashi an samu sai yake to bi ga tabi'ance la babu wannan tufka da warwara limaza me yasa ba za a samu wannan tibka da warwara ba li'anna alqur'ana min indillahi subhanahu wa ta'ala domin shi qur'ani daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala yake kai tsaye afala yatadabbaruna alqur'an walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan katira da qur'anin ya zamo daga wurin wani Allah ne subhanahu ta'ala da an samu wato tulugujin saɓani a cikinsa amma da yake daga Allah yake subhanahu ta'ala ba wani saɓani sai dai in kai ne baka fahimce shi ba amma hadhihi al-anajil amma waɗannan bibles ɗin fahiyya min ta'alifil bashar su sun kasance daga rubutun bil In ne innakum ta'rifun ku kun sani ku kiristoci wala shakka ba tantama anna isa alaihi salam annabi isa alaihi salatu wassalam kana tilata hayatihi ya kasance tsawon rayuwarsa ya komo bi a'mali da'wa yana tsaye ne da ayyuka na da'awa ila Allah huna wa hunak yana kira ne zuwa ga Allah anan da can walana an natasa'al kuma idan kuna so zamu iya tambaya tura ma huwa al-mabda' al-asasi allazi kana yad'u ilayhi Isa alayhi salatu wassalam kana ganin wani ginshiki ne na farko ko tubali na farko wanda annabi Isa ya kasance yana kiran mutane zuwa gare shi wani tubali ne wannan wannan bible din marcus ne ya kulu yana cewa a wahidun min alkataba sai wani ɗaya mutum daga cikin marubuta ya zo wa sami'ahum yatahawarun shi annabi Isa alaihi salatu salam sai ya ji su suna muhawara suna zantuttuka falamma ra'a annahu da shi ya gani annahu ai almasih annabi isa ya lura da waɗannan din ya gansu ya kula da su ajabahum hasanan sai ya ba su amsa kyakkyawa sa'alahu sai ya tambaye shi ayyatu wasiyatin hiya al-ula wace wasiyya ce Allah ya bar ya bar maka a matsayinka na annabinsa na farko fa ajabahu yasu annabi sai shi suke cewa yaso sai ya amsa qailan yana mai cewa inna aulal wasaya wasiya ta farko fi yasma ya isra'il wato sune ku ji ya ku ƴaƴan isra'ila ar-rabbu ilahuna rabbun wahid Allah shine mahaliccin mu mahalicci ne kuma kadaitacce wannan a cikin Markus wannan magana haka take ana fahimta ana jin wata watan da ya mutu an gano wani bible a toki ban san ko kuna da labari ba shekara dubu biyu ne ko dubu dubu biyu yana a famin cewa annabi isa manzo ne ba ba da ba an ji labari zan hana karanta na wanda aka ce zai kama wato wani irin big blow ga vatican na abin ga inda abin ya fantsama shi coci abin nan bible din yana tabbatar da abin da ƙur'ani ya tabbatar zan shi shi Allah mala to su kuma Razif ta yi ya bada shi kuma Allah ya sauki to haka dai al'amuran kai in ma fa kai kana kan gaskiya ba dole za ka sani Allah ya taimake ka tafiyar da kake in ta gari ke za ka iya ganewa don haka ka ga a cikin markus abin da ya tabbatar kenan ana fahimta sura ta sha biyu aya ta ashirin da takwas zuwa ta ashirin da tara ka san su masu surori da su da ayoyi <laughs> za ka shiga cikin misalai littafin misalai littafin kwarantiyawa da za ka sanya waɗanda abubuwa <laughs> انا فهمتها بيتي هذا اعتراف صريح ونن واتو يداتي قرارا من عيسى عليه السلام دقاء النبي عيسى عليه الصلاة والسلام اذا لو كان عيسى قد اعترف ان الله هو الاله الواحد الاحد اذا يتبت تشيوى النبي عيسى alaihi salatu wasalam ya yadda da cewa Allah shine kadai kadaitacce faman huwa Isa idan to shi annabi isan kenan wa zai zamo waye shi ba ku fahimta ba ma'aikata ce misali sai wani zai ce da Allah ina neman shugaban ma'aikatan nan sai ka ce to zo mu je in kai ka sai ka shiga ka kwangwasa ka ce ranka ya daɗe yi bako yana neman shugaba kenan ni da na kai shi me nake nuna kenan na yarda shi ne shugaban ba ni ba ne ana fahimta saboda inda ni ne shugaban sai in ce gani to amma tun da na entertainment din shi na kai shi na ce ranka dai bako ne ya zo ya ce yana neman shugaban wurin shi ne to gashi nan sai na fita kenan na tabbatar da ni ba ni bane shugaban ni ina da na sama da ni kuma kai ne ga kanan na kawo shi wurinka to in annabi Isa alaihi salatu san zai faɗa ya tabbatar da cewa ya ku banu Isra'ila abinda Allah subhanahu ta'ala yake da bukata a wurin ku saurare mahalicin da ku shi ne Allah guda ɗaya kaɗaitacce ya nuna shi yana da mai shi kenan kuma shi bawan mai shi ne kuna fahimta sai mala yace a law kana isa huwa allah aiba da annabi isa ya kasance shine allah falan takuna hunaka wahdaniyatu lillah da ba a samu kadaicin allah subhanahu wataala ba alaysa kadhalik shin ba haka bane dan law kana fihi ma alihatun illa allah la inda an samu allola biyu a ciki da sama da ƙasa sun gurɓace summa wasaltu al sannan in ji na ci gaba da bincike fa tufi fi injili Yohana. sai na samu a cikin bible na yo'ana nususan nasosa tushiru ila du'a'il masihi alaihi salam waɗanda suke nuni akan kiran annabi isa wa tadarru'ihi da kankan da kanta ila Allah subhana zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka fa qultu li nafsi sai nace ga raina Lauke kana isa huwa Allahu al-qadir da annabi isa shine Allah mai iko ala kulli shay akan komai fa hal yahtaju ila hadha tadarru wa dua da zai buƙaci wannan addu'an da kuma kankan da kai ba ku fahimta ba a mabaraki yana bara ne dan me dan bai da shi to sai zama na Allah ya mallaka mishi dukiya ya zama kamar gwate wai ina son ka gane misalin bara yake da a bashi a taimake shi yanzu Allah sun tsara sai bashi dukiya ya zama kamar gwate to ya kake ka zai zai ci gaba da bara me yasa to abinda mala yake so ya gaya maka a nan idan da annabi isa shi ne mai iko kuma shi Allah ne to abinda na karanto a cikin littafin yohana ba shi da buƙatar ya irin wannan ƙanƙan da kai da kuma nema tun da har yana da ikon yanzu shugaban ƙasa barin dawo da kai ƙasa shugaban ƙasa shi ke zuwa ya nema ko shi ake neman shi me ya sa saboda shi ne final say to inda a ce misali wanda za shi neman alfarman yana da ita me zai faru bai da bukatar yi Ka haka abin yake in dai da shi ne Allah mai iko mai sarrafa ko mai hana wannan ya ba wannan ya kaskantar da wannan ya kashe wannan ta zai bukatan kuma ya roƙi Allah ya kuyi da kai ce kaza yayi kaza kuna fahimta mai? sai malai ci gaba da cewa kama Allah malai ce kwarai inda shi ne ba haka zai zama ba idan Isa laisa ilah annabi isa kenan ba shi ne Allah bal huwa makhluqun misluna shi bawa ne irinmu iri na ka sai dai shi yafi mu daraja dan shi annabi ne istami ma'i ila du'a saurara tare da ni zuwa ga addu'a allazi warada fi injili yohana wanda yazo a cikin bible din yohana hadha huwa nasu du'a ga nasin addu'an nan hadhihi hiya al-ayatul abadiyya wannan ita ce rayuwa ta dindindin an ya'rifuka anta al-ilahu al-haqiqi wahdak bayi su sanka su gane ka kai ne Allah na gari na haƙiƙani kaɗaitacce wa yasu'ul masih annabi Isa wato yasu allazi arsaltahu wanda kai Allah ka aiko shi ku ji ba wanda kai Allah ka aiko shi a menene ana majjattuka alal ard wato shi da yazo sai ce ya Allah na kwarzanta ka na girmama ka a doran kasa al'amalu allazi a'taitani aikin nan da ka bani Wani ne ke wannan magana annabi Isa waye shi aikin Allah ta'ala aikin nan da ka bani li a'mal domin in yi shi qad akmaltuhu haƙiƙa na cika sa wannan aiki wani aiki ne aka bashi ya isar da sako kuma yayi ne ya isar wa huwa du'a'un tawilun yaqulu fi nihayat malaki addu'a ce mai tsawo a ƙarshen ta abin da yake cewa annaha rabbu <clears throat> ayyuha rabbul albab wato ya kai Allah wanda ka cancanci abika innal alama lam ya'rifk lallai duniya ba san ka ba ya Allah amma ana amma ni fa'araftuk ni na san ka wa ha'ula'i arafu su waɗannan wato bayi kenan banu isra'ila sun sani annaka anta arsaltani sun san cewa kai ka aiko ni ni ba Allah bane wa arraftuhu musnak sannan na sanashe su sunanka wa sa'arrifuhum sannan da sannu zan ci gaba da sanar da su liyakuna yakuna fihimul hub allazi ahbabtani bihi domin ƙaunan nan da ka ƙaunace ni da ita ko don ita su ma su samu irin wannan ƙauna daga gare ka kenan ya nuna cewa shi ne an aiko shi kuma an bashi menene aiki kuma ya yi aikin ko bai ba ya isa to waɗannan abubuwa fa suna na a rubuce a cikin old testament haza du'a wannan addu'a in ji malam yumassilu tirafan yana nuni zuwa ga yadda min Isa alaihi salam daga annabi Isa bi anna Allah cewa subhanahu wa ta'ala huwa al-wahid al-ahad shine daya kadaitacce wa anna Isa kuma shi annabi Isa din alaihi salam huwa rasulullah shine manzon Allah al-mab'uthu ila qaumin mu'ayyanin wanda aka aiko shi zuwa ga wasu mutane sanannu saboda ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi li yubayna lahu kowane annabi Allah ya aiko yakan aike shi ne zuwa ga mutanansa. maganar da yake kenan amma annabi Muhammad sallam an aiko shi ne zuwa ga duniya gaba daya ana fahimta walaysa ila jami'in nas annabi Isa ba aiko shi zuwa ga dukkanin mutane gaba daya ba yanzu annabi Isa yaren shi suryaniya yaren shi suryaniya an aiko shi ne kadai zuwa ga mutanensa su ne suryaniyawa amma yanzu duk wani bakin mutum yanzu da zai ce yana bin christianity is just western time saboda ba aiko mishi annabi isa ba don they not in the same tribe ba ba yaran su ɗaya ba na bai iya ba don haka eh, a shekul allama ahmad shakir rahimahullah ya ce waɗannan ba ahalar kitabi ba ne a cikin ta'aliki na tafsir ya ce ba kitabi ba ne saboda duk tabi'un ahalar kitab su wanda ba su yi can su suna yi cin nama alade ya ce asalin ahalar kitabin ba su yi shan giya su ma'aurinsu muharrama ce ana fahimta zina ma ita su duk waɗannan abubuwa sannan ma ka ƙare ka ƙare annabi isa ba shi aka aiko musu ba saboda ba yaran su ɗaya ba da aka yake duk waɗannan ba ahlul kitabi ba ni kuma na gamsu na magana shi malamin kuna fahimta a don haka ya zama na cewa wato duk wanda zai ke rika yace ai ai ko mace shi to yana ainihin mai yake da suna yana ɓata lokacinsa ne sai malai ci gaba da cewa fa ayyu qaumin hum haula ya tura shin ka gane mani su wani irin mutane ne waɗannan kake gani naqra'u jawaba zalika fi injil matta za mu karanci wannan amsa a cikin bible din matta sura ta sha biyar aya ta ashirin da hudu har su ya a inda yake cewa lam ursal illa ila sharati baiti isra'ila dalla annabi sake faɗin wannan ba aiko ne ba face zuwa ga ɗangayen gidan banu isra'ila waɗanda suka ɓace kenan ba ga kowa aka aike shi ba sai dai ga ƙwariyar ƙwariyar gidan banu isra'ila wanda suka ɓace idan kenan kaga wannan magana bible ne cikin matta ya yi famin ya tabbatar da cewa an aiko shi zuwa ga kwariyar gidan banu isra'ila kenan anything out of it is completely out of the decimal point duk abin da bai cikin kwariyar banu isra'ila shi bai cikin maganar christianity ana fahimta wannan magana tana cikin mata kuma sun karanta ta sun sani idan sai ma da ce to lau damamna na hazi ila ba'dihha da za mu dunkule mu tattara waɗannan yadda ɗin affirmation yadda dukka zuwa ga sashi la'amkana na an da zai yiwu mu ce wa kawunanmu inna allaha huwa al ahad lallai subhanahu wa ta'ala shine ɗaya kuma kaɗaitacce wa inna isa alaihi salam sannan annabi isa alaihi salatu wassalam huwa rasulullahi ila bani isra'ila shi annabin Allah ne subhanahu wa ta'ala amma zuwa ga suwa banu isra'ila to kai yanzu biram misali da atiyaf kai wa ya aiko maka shi <laughs> kai duk karaba ne da karyayyo bi har yau da ba yake mulkin ku wasu mutane da 'yan dako kawai sun samo abubuwa kawai suna ku ji abin da ya ce 'yan eh, interface wai duka Allah ɗaya ke bauta ma ‘yan kwangila ne waɗanda ‘yan acaba sun ɗauko aikin rigigi rigige suna jan kaya amma shi kan shi ya san to ya yi ma ya sha giya mana ya ci nama alade ya yi kaza da sauransu inda gaske ne a za ka yaudar mutane kyauta tana ta jan kaya abinka mu koma ana mana ishara lokaci yana hararar mu wa inna isa alaihi salam huwa rasulullahi ila bani isra'il malake thumma wasaltu al-bahr na ci gaba da bincike fatazakkartu annani sai na tuna ni dinnan haina akunu fi salati a lokacin da nake cikin sallah aqra'u da'iman taliya da'iman nakan karanta waɗannan jumloli masu zuwa Allahul Allah baba Allahu labin Allah ɗa Allahu ruhul qudus Allah ruhi mai tsarki kaga 3 in 1 shine trinity tun fi okunomin wahid wai 3 in 1 ko trinity wato abu ɗaya a cikin abu uku amma a cikin zafi ɗaya kuna ko fahimta bari zai fito da abin gashi na qultu li nafsi a'a yace sai nake da kaina zaka ce wai Allah uba Allah ɗa Allah ruhi mai tsarki haka ake karanta da su a cikin bauta sai ya ce sai nake kai amrun gharibun haƙƙan. gaskiya wannan wani al'amari ne bako kwarai bako very french falau ta'alna taliban fi safil awwal ibtida'i da za ka zo ka samu yaro ɗan aji ɗaya primary one ka tambaye shi ka ce 1 plus 1 plus 1 ɗaya a tara da ɗaya a sake tarawa da ɗaya zai ce maka ba. ban ji ba uku ana fahimta to ka ce Allah uba Allah ɗa Allah ruhi mai tsarki ya zama abu na kuma amma wai da different color different shape they are parallel a rabe suke wannan wani irin hankali zai dauki wannan in kace hamid kace sa'id kace muhammad mutum ɗaya ne ko uku mutane uku ne amma kuma duka sun dunkule sun narke sun zama ɗaya sai ce na ya kasa kama wannan lissafin masu zini amma fa shi da shirya ne ta zo mashi ya gane haka wanda ke cikin abin ba zai gane ba don haka sai ce kai don haka uku zai ce maka laƙala na'am da sai ce maka uku ne sun maiza ƙulna lahu sannan muka ce da ɗalibin aji ɗaya primary one walakin aidan talata to amma muka ce to kake uku kuma amma sun koma ɗaya da me zai ce mana lama wafaqa ala zalik da ba zai fahimta ba an ka ce 1 plus one plus one. Ya ce maka tiri sai ce a is 1 zai daidai wani magana ba zai fahimce ka ba sai ce iz inna hunaka tanaqudan sarihan domin a ciki akwai tibka da warwara karara na naqul cikin abin da kiristoci suke cewa li'anna Isa alaihi salamu yaqulu fil injil ni annabi Isa yana cewa cikin bible kama ra'aina kamar yadda muka gani bi anna Allah wa'id cewa subhana ta'ala shi kadai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya to ya za a yi a ce Allah uba Allah da Allah ruhi mai tsarki sannan kuma duka abin ya rikirkiɗe kuma ya koma abu guda ɗaya kaga akwai tuka da warwara to Allah muke roƙo har kullum ya dinga nuna mana gaskiya gaskiya ce taimake mu akan binta kuma ya anshe mu akan ta za mu rasa aya nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk